Jama'a assalamu alaikum gwamnonin Adamawa Barna da Yobe sun tattauna kan dokar ta bacin da aka kafa jihohin su tare da kiran da kada a sabunta. Doka ta baci in har ta wuce shekara guda ba ta cimma burin abin da take bukata ta cimma buri ba to ya kamata a sauya salo. Kakakin gwamnonin wannan yana zuwa daidai lokacin da wata kungiyar kare haƙƙi ta ce akwai ayar tambaya kan yaƙi da Boko Haram. Eh, kai akwai abin dubawa inda yan boko haram zaga sun jerin gwano da motoci kusan tara su jera su shiga gari don kai hari to lalle ya kamata a tambayi sojoji su shiga gari su kai hari na awowi kuma kuma martani ba a maida musu ba habawa akwai abin dubawa nan wakilinmu ibrahim abdulaziz ya koda wannan rahoto daga yola